Ukraine. Za a soma zaman sauraron shari'a kan Marine Le Pen shugabar masu ra'ayin riƙau a Faransa kan zargin kashe kudaden tafiyar da majalisar Turai ba bisa ƙa'ida ba. Akwai kuma wasu manyan jami'ai sama da ashirin a jam'iyyar ta da su ma ke fuskantar irin wannan tuhuma. It's a tale of assistance to Euro MP. E. Wakilin BBC ya ce ana zargin sa da daukan wato mataimaka da ke aiki da ya shafi jam'iyyar su da sunan majalisar Turai da ke biyan su albashi. Idan aka same ta da laifi za a ci tararta ko daure a gidan yari. Kuma za a hana ta neman wani mukami a gwamnati na tsawon shekara biyar. wani na iya zama na kasu ga muradinta na zama shugabar ƙasa. Jam'iyyar ta musanta waɗannan zarge-zarge. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Haɗaɗɗiyar daular Laraba ta ce an kai hari kan gidan jakadanta da ke Khartoum da jiragen sojan Sudan. A wata sanarwa da ta fitar a shafin sada zumunta ma'aikatar harkokin ƙetare na cewa za ta shigar da ƙorafinta a duk wuraren da suka kamata ciki har da Majalisar Ɗinkin Duniya. a baya an sha zargin daular da taimakawa dakarun rsf da makaman da suke amfani da su wajen yaƙi da sojojin sudan a gazamin yaƙin da ake gwabzawa a ƙasar sai dai ƙasar ta sha musanta wannan zargi a jiya lahadi mayakan rsf sun fito suna cewa babu batun sulhu da sojoji domin kawo ƙarshen yaƙin watanni goma sha bakwai Wani binciken BBC ya gano cewa kamfanin abincin makulashi na McDonald's ya gaza wajen hana cin zarafin wasu mutane tara da aka yi safarar su zuwa Ingila daga jamhuriyar Czech. dukkanin mutane na aiki ne a wuri guda na wani sashi na kamfanin kuma mutanen da suka kawo su birtaniya ne ke karban albashinsu kamfanin da sauran rukunansu sun gaza gano cewa ana amfani da mutanen ne wajen bautar zamani ciki har da yadda ake biyan albashin mutane tara a asusu guda kuma kowane mutum guda na aikin sa'o'i ɗari a mako guda It was terrible. Ina daga cikin ma'aikatan kenan ke bayyana yanayi na akoba da bakar wahalar da suka tsinci kansu inda har yake tunanin mutuwa. Kamfanin da abokan hulɗarsa sun ce sun kaddamar da bincike domin gano irin waɗannan barazana a nan gaba da kuma cewa suna aiki tukuru wajen taimaka kowane ma'aikacinsu da suka fuskanci alamar cin zarafi. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To da sai kuma rahotanninmu. mu. kamar yadda aka ji wa cikin labaran duniyar a baya bayan isra'ila ta ƙara faɗaɗa hare-haren da take kaiwa labanan tana mai cewa ta kai hare-hare kan wuraren 'yan hezbollah rundunar sojin isra'ila ta ce jiragen ta na yaƙi sun kai hari kan gine-ginen da ake ɓoye makamai a tsaunukan bika da kuma wasu wuraren da 'yan hezbollah ke zama a kudancin labanan prime minister labanan ya ce tuni hare-haren ya sa mutane kimanin miliyan guda barin mahallansu ya ce wani lamari ne da aka jima ba a ga irinsa ba a ƙasar ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Aisha Sharifaffa. Ma'aikatar lafiyar Lebanon ta rawaito cewa a jiya Lahadi an kashe mutum fiye da hamsin a hare wato kwana biyu kenan bayan Isra'ila ta kashe shugaban Hezbollah Hassan Nasrallah a Beirut. ana ta bangaren hezbollah ta harba karin makaman roka kan arewacin isra'ila a wani ci gaban kuma isra'ila ta ce ta kai manya-manyan hare-hare ta sama kan wuraren da houthi suke waɗanda ke samun goyon bayan iran a yemen a jiya hezbollah ta tabbatar da kashe wani babban kwamandan ta alkaraki da kuma wani babban malami shak nabil kwak wani harin da isra'ila ta kai tsakiyar beirut a safiyar yau litinin ya kashe mutum uku mambobin wata kungiyar falastinawa ta pflp prime minister lebanon ya ce lugudan wuta da isra'ila ke ya sa mutane tserewa daga beirut zuwa wasu sassa na kasar ciki har da yankunan da ke kudancin iyakar kasar mahukunta lebanon dai na ta faɗi tashin taimakawa dukkan masu buƙatar taimako da wurin zama da kuma kai su asibitoci iman asaf shugabar wata kungiyar agaji mai zaman kanta ce wato ahla faula wadda ke taimaka mutane da abinci da sauran kayan bukata ta shaida wa bbc cewa al'ummar labanin na rayuwa cikin fargaba a yanzu we are living the worst time ever ta ce muna rayuwa a cikin mummunan yanayin da ba mu taba shiga irinsa ba ina nufin a kullum muna cikin tashin hankali sannan mutanen da suka baro kudancin labanan suka dawo wajen beirut an ƙara tilasta masa barin wajen babu wani wajen tsira mu kanmu da muke bayar da taimako a cikin fargaba muke don ba mu san makomar mu ba a bayyana take dai isra'ila ba ta da niyyar dakatawar da hare-haren da take kai wa hezbollah a lebanon duk da ta yin ta wuta na kwanaki 21 da ƙawayenta suka gabatar cikin su kuwa har da amurka a gaida aisha sharifa da rahoton da ta haɗa mana To idan muka je Najeriya kuma ƙungiyar likitocin da ke aiki a manyan asibitocin gwamnatin Kano da na haƙori sun yi barazanar tsunduma yajin aiki har na tsawon mako biyu daga gobe talata. ƙungiyar ta ce gazawar da gwamnatin Kano ta yi wajen aiwatar da wasu daga cikin yarjejeniyar da suka cimma tun a watan Satumban 2023. Da karancin likitoci a jihar na daga cikin dalilansu na shiga wannan yajin aiki. Ka dai karin bayani a cikin wannan rahoton na Khalifa Shehu Dokaji. Ƙungiyar likitocin da ke aiki da gwamnatin jihar ta Kano da kuma asibitocin haƙori da ke jihar ta ce sun yanke shawarar shiga yajin aiki ne daga ranar 1 ga watan Oktoba zuwa 14 ga watan Oktoba shekarar da muke ciki ta 2024 sakamakon gazawar gwamnatin na biyan su wasu daga cikin alawus alawus din su. Haka kuma ƙungiyar ta ce akwai likitoci da gwamnatin ta jihar Kano ta ɗauki hayar su tun a watan Satumba bara wadda su ma gwamnatin ta gaza biyan su albashin su dr anas idris janono shine sakataren kungiyar likitocin da ke aiki da gwamnatin ta kano ya yi kuma ya karin bayani muka gani yanayin yadda harkar lafiya take dan samun damuwa wanda ya hada da insecurity rashin kayan ayyuka a cika karancin ma'aikata ga yawan aiki ga kuma yanayin biyan kudinmu akwai bambanci sosai tazara tsakaninmu da wasu jihohin da kuma yan uwanmu da suke aiki a federal government akwai yunkuri da kuka yi na sake eh. tuntubar ita gwamnati na ganin cewa an duba wannan koke yes ba muka mun yi yunkurin kenan a hudu ga watan shida da ya gabata aka yi kwamiti dan a zo a gano bakin zaren mun zo mun zauna da wannan kwamiti a ranar sha takwas ga watan shida ga alƙawurkan da za su yi mana na nan da nan akwai waɗanda za a yi su a watan bakwai akwai wanda za a yi a watan tara wasu an yi su ba a cika su ba kowane likita ana son a ce akwai mutum ɗari shida a ƙarƙashin shi da yake iya kula da su idan ka kalli yawan likitocin da suke jihar kano mutum ɗari shida ne da yan kai to za ka ga cewa kowane likita daya akwai sama da mutum dubu talatin da suke a ƙarƙashin shi. Amma ba ku la'akari da cewa wasu daga cikin bukatun naku idan na fahimta kamar ba da wannan gwamnatin kaɗai kuka yi shi ba har da wacce gwamnatin da ta gabata. Me yasa ba za ku ɗan sassauta ku watakila akwai shirin da ita gwamnatin take. Mun yi uzurin haka kamar yadda ka sani mu ma tattalin arzikin yanzu ya shafe mu. Yanzu ɗan albashin da ake ba ma in baka yi sa'a ba a kuɗin mota zai ƙare kuɗin man mota. sai dai na yi kokarin jin ta bakin kwamishinan lafiya na jihar kano dr abubakar labaran yusuf kan lamarin amma sai dai har ka lokacin hada wannan rahoto bai dawo da kiran da ne masa ba ko na gajeren sako da na aika masa ba na sms kan batun wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti da zai duba wasu bukatu da kungiyar masu aikin jiya da ungozo masu mika mata da su ma suka yi barazanar shiga yajin aiki idan har gwamnatin Najeriya ba ta biya musu wasu bukatunsu guda goma sha ɗaya ba sun bukaci dai gwamnatin Najeriya da ta samar da wani sashe a ma'aikatar lafiya ta ƙasar da zai ringa kula da harkokin masu ungozoma da aikin jiya tare da yi musu ƙarin alawus alawus da aiwatar da sabuwar dokar aikin jiya da ungozoma da aka samar a 2016 Khalifa Shehu Dokaji sashen Hausa na BBC a Abuja Najeriya. To anan kuma gwamnatin Najeriya ce ta soma raba motocin bas-bas masu amfani da iskar gas ga kungiyoyin ma'aikata da kuma na ɗalibai domin rage masu ɗan ƙarin kuɗin man fetur da aka yi. tun lokacin da gwamnatin shugaba tinubu ta ɗauki matakan ne ta yi alkawarin bijiro da wasu tsare-tsare da za su rage wa 'yan ƙasar raɗaɗin wato tasirin haka ciki kuwa har da samar da motocin sufuri masu amfani da iskar gas ɗin waɗanda suka fi sauƙi idan aka kwatanta da masu amfani da fetur a yanzu dai gwamnatin ta ce ta fara rabon motocin da aka yi a jiya lahadi kenan a wani sabon wato a yanzu dai gwamnatin ta ce fara rabon motocin da aka yi jiya lahadi wani somin taɓi ne kuma za a ci gaba da yin hakan nan gaba a matakin tarayya da kuma jihohi abdulaziz abdulaziz ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun shugabannin najeriya ga kuma ƙarin bayani da ya yi wa imam sale ɗaya daga cikin alkawuran da gwamnati ta yi tun bayan cire tallafin man an yi maganar cewa za a samar da waɗannan motoci na bas-bas waɗanda za a yi amfani da su wajen ɗaukar fasinjoji wato domin rage mutane tsadar zirga zirga wajen sufuri kamar yadda ka sani yan kungiyar kwada goma sun yi ta yi wa gwamnati tambihi na cewa an yi alkawarin basu waɗannan motoci to a jiya lahadi ganin musamman ma da ana shirye-shiryen bikin ranar 'yancin kai wanda najeriya ta cika shekara 64 gwamnati ta ware motoci 64 domin bayarwa ga kungiyoyin kwadago da kungiyoyin ɗalibai an yi hakan ne ganin cewa kusan su ne kungiyoyi da suke kusa da al'umma wanda kuma idan aka samu wato mambobin waɗannan kungiyoyi na ɗalibai da kuma na kwadago suka samu wannan hanyar sufuri mai sauki zai kawo musu rangwame kwarai da gaske. amma wannan shi kenan koko dai za a ci gaba da wannan rabo kenan a ba shi kenan ba gaskiya wannan kusan kamar sun tabu ne za a ci gaba da karowa domin kamar yadda na ce su ne kungiyoyin da suke kusan kusa da al'umma duk da cewa za a fara da abin ya zama na cewa gwamnatocin jihohi sauran kungiyoyi da sauran sassa daban-daban na al'umma su ma sun ci gajiyar wannan tsari na sufuri mai sauƙin kuɗi ka yi magana jihohi ta su jihohi za su amfana gwamnatin tarayya ce za ta ba su motocin kai tsaye ko kuwa a wani haɗin gwiwa za a yi da gwamnatocin jihohi a samar da motocin eh akwai bangaren haɗin gwiwa din kuma akwai bangaren inda ma gwamnati za ta ba da motocin ga musamman domin amfanar masu karamin karfi a bangarori daban-daban na ƙasar nan wasu jihohin ma musamman kamar jihar ogun da jihar Legas sun yi nisa kwarai wajen amfani da waɗannan motoci ta hanyar siyan nasu motocin su kuma saka a hanya domin ragewa mutane jihohin nasu wahalhalun sufuri na yau da kullum. Tuna san a baya akwai alkawarin da gwamnati ta yi cewa za a samar da wani tsari na samar da wuraren da za a rika sauya motocin mutane ana mai da su masu amfani da gas ɗin nan ina aka kwana kan wannan batu. eh wannan ma an yi nisa kwarai da gaske domin a bara kusan gaba daya a najeriya wajejen da za ka iya sauya masalin mota zuwa mai amfani da gas bai wuce guda bakwai ba amma ya zuwa yanzu akwai kusan ɗari da arba'in ko fiye da haka ma da aka kakkafa a sassa daban-daban na ƙasar nan misali a yanzu haka akwai wurare a kaduna da ake yin wannan a kano ana yi kuma ka san aiki ne da yake tafiya kuma tare da bangare na aikin da ita gwamnati take yi wajen samar da shi ta iskar gas din to duk waɗannan ana aiki a kai kamfanoni masu zaman kansu da yawa suna ta buɗe wuraren sauya fasalin motoci din haka kuma ƙungiyoyin da kuma ɗaiɗaikun direbobi suna ta ƙoƙarin yadda za su mai da motocinsu masu amfani da ita wannan wannan iskar gas Aziz abdulaziz abdulaziz kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawon shugaban najeriya to anan kuma kungiyar masana'antu masu zaman kansu ta ce manufofin da gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu ke fitowa da su na ci gaba da lahani ga harkokinsu na kasuwanci in mai kamfani in yana buƙatar yi aiki yadda ya kamata sai fa ya ninka jarin su hudu gana ƙarin kuɗin wutar lantarki nan da aka yi aka maida a kuɗin wutar lantarki ya zama naira ɗari biyu da wani abu shi ma ai ya taɗa jawo cewar wasu masana'antun ba za su iya yin aiki kamar yadda ya kamata ba. To muna tafa da wannan a cikin shirin na hantsi kuma da haka agogo muke cewa karfe bakwai saura kwata a Najeriya da Nijar shida saura kwata kenan agogon GMT. Umai Masana Abdulmomin ke gabatar da shirin safe kai tsi daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin karanta wasu labaran da muka wallafa. To gaba a cikin shirin za a ji yadda cutar shan inna ke yaduwa a jihar Yobe. To yanzu kuma shirin zai yada zango a jamhuriyar Nijar. inda sojoji a Nijar ɗin suka yi nasarar kashe 'yan bindiga sama da 60 da kuma kwato makamai da shanu 250 da 'yan bindigan ke garkuwa da su. sojojin sun samu wani nasara ne a wani aiki da suka aiwatar na haɗin gwiwa a jihar talibiri da kuma taimakawa manoman yankin gudanar da ayyukansu a cikin tsaro a gonaki ga rahoton cima'ila yusufu A wani bangare na aikin Operation Lakalkane da hukumomin tsaron kasar suka kaddamar domin tabbatar da tsaron yankunan da ake